Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. mu da sake saduwa da ku a cikin ci gaban labarinmu mai suna Dr. Hassan na marubuciya Rashidat Usman wacce aka fi sani da Umma Nasma wanda yake zuwar muku daga Maman Al'amin TV. Tare da ni mai gabatar muku Maman Al'amin. Rayuwa tana gudu yayin da lokaci ke tafiya abubuwa masu daɗi da marar daɗi suna faruwa. Yau kimanin wata biyar da aurensu su Doctor ita ma mace ta yi aurenta da Saif. Ta tare a cikin gidanta yayin da cikin farmata yake da wata shida cif har ya fito. Lamarin gidan Dr. Hassan kuwa abin da ɗan sauki domin ya zan Aisa ta rage masa wasu abubuwan har ma ta kai ga shimfiɗar aure ta shiga. Har ma ta kai ga shimfiɗar aure ta shiga tsakanin sai dai zaman lafiyar ba sosai ba. Amma alhamdulillah da sauƙi faɗan nasu. Sosai farmata ke dariya ta ce haba dai sweetheart ka san Allah akwai ku abin dariya to wai ma a ina ka taba jin wannan sunan Nasirin Nasira wato kai yan biyu kake kake ni, zan haifa ko dariya ya shi ma ya ce kwarai kuwa insha Allah yan biyu za ki haifo mu mace da namiji kyawawa kamar ki su dinga kira na abba kin san yadda nake farin ciki a duk sanda na kalle ki na kalle cikin da ke jikin jikinki Nakan ji nishaɗi musamman idan na tuno da cewa na kusa zama uba. Ina son ki falmata fiye da yadda nake son kaina. I love you. Murmushin farin ciki Falmata ta yi ta kwantar da kanta a jikinsa cike da soyayya take cewa kamar yadda nake cike da samun. Nake farin ciki da sami miji na gari irin ka samun kamar ka a cikin maza abu ne da yake da matukar wahala sai gashi ne Allah ya bani kai. Tabbas na yi dace a cikin rayuwa, ina son ka mijina. Shafa kanta ya yi tare da manna mata kisa, a goshinta ya ce mu tana daɗi, insha Allah kuma daɗi ne zai ci gaba da wanzuwa a cikin ta har ƙarshen rayuwarmu, insha Allah. Ina son na je gida gobe, mama ba ta jin daɗi zan je na duba ta. To Allah ya kai mu gobe. Da Amin ta amsa tana tashi da ƙe ta shiga bedroom ɗinta ta bar Habib zaune cikin falo yana kallon BBC News. Aisha ajiye masa abincin ta yi a gaban shi tare da zama a kan kafet ɗin ta daɗe kafafuwanta. Ta yi shiru tare da haɗa ta, ta mau. Dokta duban ta yi tare da cewa lafiya ki kaɗa fuska mai ke faruwa. Still dai ranta a ɓace ta ce, School nake son ka jona min na ci gaba. Na riga na gama secondary school ɗina kuma na samu good result, sannan ina da burin karatu. Marmashi Dokta saki cikin zolaya ya ce mata, Kin gama karatu, ba a gidan nan ba babu inda zaki jona ki zauna kawai ki auren ki. a matuƙar hargitsa ta mike tsaye ta ce wallahi ba zai yiwu ba ba zai yiwu ba eh dole sai na ci gaba da karatu akan me za ka hana ni burin da na jima da shi a cikin zuciyata rana tsaka ka yanke min shi wallahi ba zai yiwu ba wajen umma zan je ta shiga mu dariya dokta ya sa har fararen hakorin shi suka bayyana ya ce to yar umma kwantar da hankalin ki mai da wukar ni wasa nake miki ki bari idan sun fara sai da admission zan je na siyo miki ajiyar zuciya ta sauke sannan ta koma ta zauna tana murmushi abinci ta saka masa ya fara ci suna ɗan taɗi jefi jefi rayuwa sai tafiya take abubuwa da yawa sun sauya yau kimanin wata tara da kwana goma cif a daren ranar ne farmata ta tashi da masifaffen naƙuda tun cikin dare take fama amma ta daure ta ki sanar da habib sai baccin sa yake ko kaɗan bai san abin da ke faruwa ba Falmata sosai ta haɗa gumin sharkaf sai faman mutsutsuku take yi. Misalin huɗu da rabi na Asabar Habib ya buɗe idanunsa a hankali akan Falmata ya sauke idanunsa. Da duk ta fara ficewa hankalinta da sauri ya tashi ya ce subhanallahi baby me ke faruwa? Ya kara sai zancen yana jawo ta jikinsa cije leɓanta ta da kyar muryarta a dishe ta ce marata bayana Habib zan mutu suna min ciwo bayana kamar zai bar jiki na zan mutu Habib. Miƙewa yake wa Habibu da sauri yana cewa ba za ki mutu ba please ki yi haƙuri kar dai a ce Lebo ne. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya karasa magana yana saka sa cikin sauri. Kiɗin motarsa ya ɗauka da sauri nan ma kamar jariri ya ɗaga farmata yana jera mata sannu. Compound ɗin gidan yana fa yana kwalawa Musa mai gadi kira da sauri kuwa Musa ya fito. Jin kiran ogan nasu. Buɗe min motar nan Musa. Da sauri Musa ya buɗe motar cike da tashin hankali shi ma Habib ya saka falmata. Ya zaga da sauri ya shiga cikin motar yana cewa ka yi maza ka buɗe min gate. Da an zari kuwa Musa ya buɗe gate ɗin da mugun gudu Habib ya ɗauki hanyar asibiti Amal Special Hospital ya kai ta. Cikin gaggawa suka shige da ita leborum. Likita cewa ya ta yi ya je gida ya kawo musu kayan haihuwa na baby da kuma fallan zani sai ruwan zafi. Da sauri ya koma ya kawo musu. Habib tun da ya dawo yake kaiwa da komowa a bakin Labour Room ɗin har aka shiga sallah. Da ƙyar ya samu ya yi sallah yana roƙon Ubangiji da ya sauki matar shi lafiya. Dawowa ya yi bakin Labour Room ɗin ya tsaya cike da tashin hankali. Tati minute doctor ɗin ta fito ita kadai da sauri Habib ya tare ta. Yana cewa Dr. Aisha ya jikin nata ta haihu kuwa. Wani hali take ciki doctor? Numfashi likita ta sauke tare da cewa Habib mu je ofis mu yi magana. Matarka ta haihu amma muna buƙatar magana da kai ta musamman. Jinjina kansa Habib ya zuciyar shi na bugawa ya bi ta ofis ɗin nata. Cikin sanyin jiki ya zauna yadda ya ga fuskar Dr. Aisha kwata-kwata babu annuri. Cike da tashin hankali ya ce Aisha idan ta mutu ne ki faɗa min, kai ki ɓoye min. Hmm, bata mutu ba Habib ta haihu ta sami ‘yarta mace. Sai dai akwai matsala domin kuwa matarka ta kamu da ciwon zuciya da alamu kuma tsohon ciwo ne a jikinta gashi yanzu numfashinta ya yi ƙasa. Mun sa mata robar numfashi ga kuma Zaman bebin a cikin ta ɗan ƙara jawa zuciyar matsala. Me yasa ba kwa magani kuma kun san tana da ciwon zuciya? Sannan lokacin da kuke zuwa awo ma ba ku sanar ba, gaskiya ka yi kuskure Habib. A matuƙar razana Habib ya ɗago yana kallon Dr. Aisha, ciwon zuciya kuma Dr. Aisha, kin san abin da kike faɗa kuwa? Yes Habib, na san abin da nake faɗa, ciwon zuciya ke damunta. Kuma ya kwana biyu a jikinta bisa alamu. Yanzu dai abin da ya faru ya faru, za ku ɗaura ne a kan magani insha Allahu za ta iya warkewa. Shirwa Habibu ya cike da tashin hankali to me ya jawo far mata ciwon zuciya? Ko dai har yanzu da son tsohon mijinta a zuciyarta ta aure ni ba da son ranta ba. Damuwar hakan ya jawo mata ciwon zuciya ko kuma ba ta jin daɗin zama da shi ne. Numfashi ya saki zuciyarsa cike da tunani kala-kala. Dr. Aisha ce ta ce ka kira momi ka sanar da ita haihuwar. Ka kira momi ka sanar da ita haihuwar ne? Girgiza kan sai alamun a'a. yayin da yake cike da damuwa. Wayar da Dr. Aisha ta ɗaga tare da kiran lambar Momi ta sanar da ita. Dubanta ta mayar kan Habib ta ce Habib, damuwa ba ita ba ce abin da ya kamata ka yi. Jinyarta da kuma addu'a ya kamata ka mata. Cuta ba ta nufin mutuwa kar ka nuna mata damuwarka domin kuwa hakan zai ɗaga mata hankali. Ka bari da ita ni na san yadda zan sanar da ita a nutse kuma na san za ta fahimce ni yadda ya kamata. Za ka iya shiga ka gansa suna ɗakin hutu. Jinjina kansa Habibu ya yi tare da miƙewa tsaye ya fice a ofis ɗin. Jikin shi a sanye. Rub ɗin ya shiga tana kwance sai bacci take ta ɗaure da oxygen. Sai gefen ta jaririyar ce kwance da ta cikin tawal fari tas. Kujera ya jawo ya zauna tare da saka hannunsa ya ɗago jaririyar faratas da ita kyakkyawar gaske. Bakinta ɗan ƙarami idanun tarfe. Cike da ƙaunar ji yarinyar ya manna ta a jikin shirinsa idanunsa ya yi. Yana jin sanyi cikin ransa. Soyayyar yarinyar mara misaltuwa yake ji yana ratsa shi, numfashi ya sauke. Ya ɗago yarinyar ya mata kiran sallah a kunnen kunnenta, Kis ya manna mata a goshinta ya ajiye ta a gefen idanu ya zura mata da ke bacci cike da tausayin tausayinta, hannunta ya rike ya manna mata kis Yana nan zaune sai ga homi ta shigo ita da Aunty Jalila. Fuskar cike da farin ciki, Jalila ta ɗaga jaririya tana cewa, Masha Allah, kyan 'ya ka ji uwarta. Masha Allah, Allah ya raya ta bisa sunnar annabin rahama. Mikewa momi ita ma ta momi ta karɓe ta ita ma tana dariya ta ce alhamdulillah Allah ya raya mana ke cikin tafarkin tsira. Ga kyakkyawar kishiyata ta zo sai dai fa ba zan dadin ka ya ganta ba saboda kar ta min kwacen miji. Ga baki ɗaya dariya suka yi momi fuskantar Habib yana cikin damuwa ya sa ta ce Habib mu je waje mu yi magana da kai. Tashi Habibu ya bi bayan momi suka bar anti Jalila zaune. Suna fitowa su Umma da anti Yana na shigowa gaisawa suka yi da momi suka mata murna. Sannan suka shiga ciki. Momi duban Habib ta ce kana cikin damuwa Habib me ke damun ka?" Habib duban momi shi ma ya ce momi ina cikin tashin hankali. Tabbas yau ina cikin farin ciki da kuma tashin hankali. Farin ciki na na samu karuwa. Bakin ciki na momi falmata tana da ciwon zuciya. Yanzu Dr. Aisha ta sanar da ni. Zaro idon momi tai ta ce ciwon zuciya kuma i momi ciwon zuciya. Ta ce ya daɗe a jikinta ban san me ya jawo mata ba. Momi ina tsoron kar ya kasance ni ne nake kuntata mata ban sani ba, ko zama da ni ne yake cutar da ita. Shiru momi ta sai can ta ce ba zama da kai bane yake cutar da ita ba. Ni na fi tunanin cewa Hassan shine sanadin ciwonta, saboda shine mutum na farko da ya kuntata wa rayuwarta. Kai mai kai mai ka mata da har zai saka ta ciwon zuciya na san kana iya kokarin ka wajen kyautata mata ka mata addu'a insha Allah komai zai daidaita zan sanar da mahaifiyarta jinjina kan Sabi ya momi ta koma ciki shi kuma ya fice daga asibitin kafin karfe sha biyu na rana haihuwar falmata ya zagaye dangi majima da murna ta je asibitin amma fa hankalin antiya na ya tashi sanda ta ji labarin ciwon zuciyar farmata sai dai momi ta danne ta da nasiha da kuma nuna tawakkali Hassan sanda ya ji haihuwar shi ma sosai ya mata murna ji yake tamkar ‘yarsa ce yarinyar. Aisha, ganin haihuwar Farmata ya sa hankalinta ya tashi ta fara tunanin me yasa ita ba ta haihu ba. Duk ta fita ta damu, ta kuma kullace ta kuma kullace a cikin ranta sai ta yi wa dokta wannan tambayar. Farmata tunda ta farka take bin yarinyar da kallo. Marmashi ta saki domin kuwa ita mutum ce mai son yara sai ga shi Allah ya mallaka mata nata yarinyar. Umma ce ta miƙo mata bebin da ke kuka ta ce maza ki bata nono, ta ma yi haƙuri ai. A hankali ta saka da ta karɓe ta tana sake murmushi cike da ƙaunar yarinyar. Nonon ta ciro a hankali ta saka wa yarinyar a baki. Rinsa idanunta ta yi sakamakon jin wani irin zafi da yarinyar ta riƙe nonon. Sai da ta fara tsotsa sannan ta ji zafin ya daina. Wannan rana asibitin ya wuni ne a cike da ‘yan uwa. Mace tana rike da bebin tamkar sa a ta daga hannunta. Ji take tamkar ita ce ta haifi yarinyar. Tabbas yarinyar tana da shigari antiyana da sauran 'yan gidan nasu. Tafiya suka yi suka bar Umma a wajen, kasancewar ita ce za ta zauna mata. Haba Aisha, ya kike zaune har yanzu baki shirya bayan na fito? Doctor ne yake wurgawa Aisha tambayar haɗe rai Aisha tai tare da cewa Yanzu zan tashi na shirya. Ta karasa magana tana tura bakinta. Dokto bai ce mata kuma bai shige ya barta zaune a wajen. Tsaki ta ta ta ce, ka wani dame ni mu je ganin bebi bayan kai ka gagara samo mana bebi Ni babu inda zani. Ta karasa magana tana ƙananun magana. Kusan tati mini doctor ya dawo still dai tana nan zaune inda ya barta. Wai har yanzu baki tashi a wajen nan ba? Ko ba za ki bane sai ki dan sai ki sanar da ni na yi tafiya ta ai. Ni fa ba wai ba zan je bane. Kawai so nake yi na ji me yasa ita ta yi ni kuma ko bari ban yi ba, bayan kuma tare aka yi auren mu rana ɗaya. Kamar sauka a rado, Doctor ya ji maganar a matukar razana ya juyo yana kallonta. eh tambayar ka ne amsa ya kamata ka bani." Waje ya samu ya zauna yana fuskantar ta cikin sanyin jiki da mamakin da ya furta. "Aisha, ni kike ma wannan tambayar? Kwata-kwata shekarar mu ɗaya ne fa da wata uku. Kike jefo mu wannan tambayar, sannan wa ke ba da haihuwa idan ba Ubangiji ba, bai kamata ki min wannan maganar ba san ba ta dace ba. Bakinta ta tura tare da tashi ta bar wajen cike da ƙunƙuni. Numfashi ya sauke yana girgiza kansa shi ma ya fita ya tafi asibitin. Ko san da ya karasa asibitin falmata an ba su sallama suna ta haɗa kayansu za su koma gida ya yi sallama. Momi ce ta amsa tana masa sanu da zuwa cike da girmamawa ya gaishe ta. Yana kallon farmata da ta da ta cika ta yi kyau fatar jikinta tamkar a tsaga jini ya fito. Umma ma gaishe ta yi yana cewa Falmata, mai jego sannu mun samu karuwa Allah ya raya mana. Ya karasa magana yana saka hannu ya ɗauki bebin. Falmata kanta na ƙasa jin murya muryarsa yasa ta ji wani abu ya tsirgawa zuciyarta. A hankali ta amsa amin na gode. Bebin ya tsirawa ido yana jin tamkar ya sace ta ya gudu. Tuno abin da yawa Falmata ya sa idanunsa cikowa da hawaye. A hankali ya sa hannu ya goge. Duk abin da yake miji tana kallonsa sosai ya bata tausayi. kusa da mijin ya ajiye yarinyar yana cewa Allah ya raya ni na wuce. Da amin suka amsa Umar ta bi bayan ɗan nata ta jima kafin ta dawo tana cewa ku tashi mu je sai Hassan ya sauke mu ko. Bar mata bata so hakan ba kunyar Umma yasa bata yi musu ba suka tafi har momi. Tunda suka shiga cikin motar doctor yake karewa far mata kallo ta mutubin motar. Ita din ma shi take sata kallo duk abin da suke. Majina kula da su har ya kawo su gidan Habib din ya sauke su. Suka shige ciki ko da suka keɓe da maji da farmata maji sai da ta ce farmata me kika fuskanta game da doctor yanzu da kuma rayuwar da kika yi a baya a gidan shi. Babu ɓata lokaci ta bata amsa da cewa na fuskanci ya yi nadamar abin da ya aikata min jikinsa yana sanye duk yana cikin damuwa. Kallon jaririyar ta ta girgiza kanta ta ci gaba da cewa hmm ki ji tsoron rabo maji domin kuwa rabon wannan yarinya shine ya haddasa dukkan fitinar da ta faru tsakanin famili na. har ta kai ni ga rabuwa da dakto Allah ya ƙaddara wannan yarinya daga jikin Habib za ta fito na yi wa dakto uzuri kuma na yafe masa ina yi wa rayuwarsa fatan alheri da nasara yanzu a cikinta har abada zuciyata ba za ta taɓa mantawa da dakto ba hmm. Na yarda da maganar ki tabbas sabo har kisa yana yi sai dai hakan ba shi bane hujjar da zai sa ki kare Hassan. Domin kuwa har da zafin ransa da kuma rashin fahimta da haƙuri ya sa ya aikata kuskure. alhamdulillah da yanzu ya gane laifin shi Allah ya fi mana ga baki ɗaya falmata gani nake kamar har yanzu akwai son Hassan a zuciyarki da sauri ta ɗago ta kalle ta daidai sanda Habib ya ɗago labule zai shigo ya ji tambayar da miji ke yi wa falmata saurin sakin labulen ya yana komawa jikin bango ya ji wace irin amsa za ta ba wa maji murmushi falmata ta yi tare da cewa Kiran da Momi ta kwala wa Habib shine ya hana shi tsayawa, shine ya hana shi tsayuwa ya ji mai zata ta ce amma kwarai ya so ya ji abin da zai fito daga bakinta. Wajen Momi ya nufa domin amsa kiranta. Majikina, kina tunanin zan manta da dokto ne a cikin rayuwata? Har na koma ga Ubangiji na dokto yana cikin zuciyata. Ba wai na ce soyayyarsa tana zaune a cikin raina ba ne, a'a. Sai dai nakan ji kewar shi a cikin rayuwata. Ya min abubuwa da yawa marasa daɗi wanda ya kamata ma a ce na tsane shi baƙar tsana, amma sai dai kash, zuciyata ta kasa hakan. Da farko na ji tsanansa ba don ya wulaƙanta ni ba, sai don cin mutuncin iyayena da ya shi ne ya sa na ji wannan tsanar tashi. Amma yanzu da na ga ya damar abin da ya aikata min, sai na ji tausayinsa tare da kewarsa. Maji, zuciyata ta rabu ne gida biyu. Gefe Habib, gefe Doctor ma'ana dai, ta haɗa min ƙarya da gaskiya sai dai na san Habib shine gaskiyata. mutumin da ya dace da rayuwata namiji mai amana da riƙon gaskiya tausayi gami da himma habib jajirtaccen namiji ne mai cikar kamala tabbas samun miji na gari kamar habib abu ne da yake matuƙar wahala a wannan lokacin da haka na zaɓa wa rayuwa ta zama da habib har ta. zan kuma ci gaba da kyautata masa iya ƙarfina yana kyautata min baya son ganin ɓacin na. ko ciwo na ji yake yi tamkar ya cire ya dawo da ci jikinsa me yasa ni zan kasa kyautata masa Zan nuna masa soyayya iya iyawata amma dai ki sa a ranki. Dokto yana raina har abada ba zan iya mantawa da shi ba. Inda take maganar maji ta zuba mata idanu cike da mamakinta. Bakinta ta taɓe ta da cewa well amma dai ba ki yi wa rayuwarki da zuciyarki adalci ba muddin kuwa zaki ki haɗa soyayyar mutum biyu cikin zuciyarki. Wani ƙato can waje da kuma mijinki na sunna ke far mata bari na faɗa miki gaskiya. Ki rufa wa kanki asiri ki ji tsoron Allah ki kiyaye haƙƙin aure. Ki cire Hassan daga cikin zuciyarki domin ku Habib ne ya kamata ya kasance shi kaɗai a ranki. Hassan yanzu mutum wata ce, ke ma kuma matar wani. To me yasa zaki bata wa kanki lokaci, ki kuma shiga haƙƙin aure. Ki ji tsoron Allah, ki dawo hankalinki, ki mijin ki hannu biyu, ki rungumi ki tun kafin ya gane cewa har yanzu Hassan ne na ranki. Ki yi shi ya sa ya zo ya tsane ki, idan kuma kika kito to tabbas ki kike so ki kashe. Hmm, mazi kenan. Wa ya faɗa miki san Hassan yana raina har yanzu? Kin man kuskuren fahimta ne kawai. Kewa daban soyayya daban. Amma bari na tambaye ki shin kina tuna zulum? Ko kaɗan maji ba ta yi tsammanin cewa farmata za ta mata wannan tambayar ba. Ɗan marmashi ta saki tare da cewa farmata kenan. farmata kenan, ta yaya kike tunanin cewa zan manta da zulum a rayuwata? Mutumin da ya bar duniya ya koma ga mahaliccinsa, yana ambaton sunana, Shi ne mutum na farko da ya fara sona a duniya. Me yasa kike kiran mantawa a tsakaninmu? Da na manta da zulum. Da na manta da zulum, da na cika cikakkiyar butulu. Ta kasa magana cikin raunin murya kamar za ta yi kuka. Dan murmushi Balmata ta saki tare da gyara zamanta ta ce alhamdulillah kin bawa kanki amsa misalin abin da kike ji a cikin zuciyarki. Ni ma shine nake ji, dan haka ban bar wannan maganar haka. Girgiza kanta Maji ta yi tare da cewa ko kusa far mata ba misalinmu ɗaya bane ne ba domin kuwa ke kina son Hassan alhalin yana raye bai mutu ba. Sannan mutumin da ya miki butulci a rayuwa ya watsa wa sanki ƙasa a ido. Ni fa me zulumi ya mun ko ɓata mun rai bai taɓa yi ba a tsawon rayuwata da shi. Har ya koma ga mahaliccinsa. Falmata ina tuna zulum ne ba wai ba don ina son sa ba. Sai don na masa addu'a wata kan ya sa na rama masa kwatankwacin abin da ya min amma ni ba na soyayyar kushewa. Haka dai kika ce tunda kina son kanki ai dole ki ɓoye gaskiyar abin da yake cikin ranki domin ki zame wa kanki lauya. Kamar daga sama suka ji murya sai yana cewa menene gaskiyar abin da yake ki maji. Dole sai kin fito da shi fili tunda madam ta buƙata. Gabaki ɗayansu a firgice suke a firgice suka kalle shi zuciyarsu na bugawa cike da tsoro ko ya ji abin da suke tattaunawa ne. Fuskantar da Falmata ta yi bai ji abin da suka ce ba ya sa ta ɗan sakin murmushi ta ce rabu da ita sweetheart. Ai ba faɗa za ta yi ba. Murmushi Bacci ta yi tare da cewa kwa da shi ni kun gama tafiya ta sai ku sai ta yi. Ta karasa magana tana tashi ta zari jakarta tana tafiya murmushi Habiba ya ce to mun gode ki gaishe da Saifu. Dariya Falmata ta yi tare da tashi ta bi bayan Maji. Maji da zai ji ta amsa Falmata. Maji mace da zai ji ta amsa far mata ta raka ta har bakin gate sannan ta dawo. Zaune ke cikin ofis ɗin hankalin shi yana matukar tashi. Lamarin matarsa ya fara bashi tsoro. Wai yau Aisha take tuhumarsa akan haihuwa? Tsawon zamansa da falmata na shekaru takwas bata taɓa tuhumarsa ba. Me yasa bata haihu ba? Dai ga shi ne silar rashin haihuwar ta ta, amma ga Aisha babu hannunsa ciki amma tana tuhumar shi. Tabbas na yi rashin mace ta gari. Numfashi shi ya sauke yana kwantar da kansa jikin gujura zuwa can kuma sai ya miƙe ya zargi ɗin motarsa ya bice. Ladiyo da ke goge-goge ne ta ji murya Aisha na cewa ke Ladiyo kin ga waya ta a nan kuwa? Tun ɗazu nake neman ta ban ganta ba. A'a anti ban gani ba amma kamar na ga kin shiga da ita bedroom ɗinki. Sallamar da suka ji shi yana aisa magana ta amsa sallama tana dariya ta ce, Ummi ke ce tafe sani da zuwa lale kawata." Dariya Ummi ta tana zama ta ce ƙawata kwana biyu biki shigo school ba shi yasa na ce bari na zo na ga lafiya. Ta bai bakin ta Aisha tai tana ɗan tsaki. Tana dan sakin murmushi ta kama hannun Ummi ta ce ƙawata tashi mu je ɗaki. Zancen na yi ne. Tashi suka yi suka shige bedroom a bakin gado suka zauna. Ummi ta dubi falmata ta ce ƙawata me yake faruwa kamar akwai matsala. Hmm, ke dai ƙawata bari. Wani abu ne yake damuna, kin san fa ni rashin haihuwar nan tawa ya fara ɗaga min hankali. Kina jin har tsohuwar matarsa ta haihu tare kuma aka yi auren mu rana ɗaya? Ni fa ina son yaro a gabana. Numfashi Ummi ta sauke ta ce babbar magana. Hmm. Allah ya rufa miki asiri kar abin da yawa tsohuwar matarsa a ce ke ma shi yake miki. Dan idan shi ne mawuyacin abu ne ki haihu a rayuwarki. Zara ido Aisha ta ce kawata me yake yi wa tsohuwar matar tasa? Hmm. Ni ma fa a gari nake ji wai family planning yake mata. Shi ne ya ta gama zamanta da shi shekara takwas ba ta haihu ba sai yanzu da rabo ya fitar da ita kin ga ta haihu zaro ido aisa ta cike da tashin hankali ta ce cap lallai kuwa za a yi masifa a cikin gidan nan tsakanin ni da Hassan don wallahi ni bai isa min abin da wa tsohuwar matar shi ba a'a Aisa ba haka zaki ba shawarar da zan baki shine ki fara sanar da shi ku je asibiti a maku gwaji a ji meye ne matsalar kafin ki yanke hukunci shikenan ƙawata zan gwada yanzu ya garin ya su mama Mama duk suna lafiya ni bari na tafi saboda zan fi kasuwa gashi kuma dare yayi yi. Tashi Aisha ta ta raka ta sannan ta dawo. To masu sauraro anan zamu mu dakata. Shi gaba da kasancewa tare da ni Maman Al'amin.